بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بإذن الله تعالى أولا يمتشنا أشرين تشب قوات الجماد الأولى wannan shekara ta 1931 yammacin da idiri da uku ga watan mayu watan biyar shekara ta miladiya za mu ɗora karatun wannan littafi mai albarka wa amdatar ahkam inda yake za mu ci gaba daga darasinmu da muka fara na kitabu siyam za mu shiga darasi na biyu kenan a yau inda za mu tashi babi na uku hadisi na uku kai malaki cewa an anas ibn malik radiyallahu anhu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasahharu fa inna fi sahuri baraka hadisi daga anas ibn malik anas ibn malik shine abu hamza khadimu rasulullahi sallallahu alaihi wa wa wasallam mai hidima gidan manzan Allah kenan ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce tasaharu ku yi sahur ku himmatu ku yi ƙoƙarin yin suhur ku tahi tsayin daka kuwa kun yi sahur fa inna fi sahuri baraka domin a sahur akwai ɗimbin albarka kun gano wannan da kyau lalle ilalla kaga malam yayi daidai da ya kawo wani hadisi a cikin kitabu siyam da yake magana akan sahur shi idan aka ce as-sahur sinun bil fataha ha'un fa idan aka ce as-sahur ana nufin abincin da ake ci abincin suhur shi ake kira as-sahur idan aka ce as-suhur aka masinun damma ya nuna abu yin suhur din idan aka ce as-sahar shine lokacin yin suhur din najainahum bi sahar muka tsayar da su A daidai lokacin yin sahur Wabil bil ashari hum yastaghfirun as asahur abincin da ake ci as cin abincin asahar sahar lokacin to ga as-sahar ya zama zarf kenan ma ji Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce ku yi sahur ta saharu ku yi ƙoƙarin yin sahur ku himmatu ku dage ku kun yi sahur fa inna fi suhuri baraka domin akwai ɗimbin albarka a cikin suhur a ga wannan hadisi yana koyar da mutum yin suhur ba burgewa ka ce ake ba sai ka yi suhur ba ina ba sai ka yi suhur ba ba burgewa mai cikin abokai ka ce kai baka suhur ba dauriya ba ce ba cijewa ba ce ka yi suhur ko da ƴan lomomi nawa ne ko cikin cokalin shinkafa ko mai kakkara a bakinka a daidai wani lokaci da yake sau din ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gari shi ya ce akwai ɗimbin albarka a ciki Allah ka ɗaya san albarka da ke ciki albarka duniya da albarkar lahira domin ya ce fa'in na fi sahori baraka domin a cikin suhor akwai ɗimbin albarka mun gano wannan da kyau ko kaga wani mutum zai yi suhur zai tashi iyalan shi idan yana da su su ma su yi suhur mun wannan da kyau ko in kuma ba shi da iyalai kaga dole fita da cikin dare kenan ya je bakin gwadabe domin ya samu ya ci abinci an anas bin malikin radiyallahu an an zair bin aslam an zair bin sabitin radiyallahu anhuma قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه wa sallam sun maƙama ila الصلاة ƙala anas قلت لزيد كم بين الأذان والسحور قال قدر خمسين آية yanzu ba an ce a yi suhur ba da yaushe za ke suhur farkon dare tsakiyar dare ƙarshen dare tsakanin lokacin suhur ɗin da kiran sallah minti nawa ake so ka bayar tazara ko abinci na bakin ka ana kiran asalatu shi ake nufi da jinkirta sahur ne Anas ibn Malik yake cewa ga kuma wani hadisi din in ji mai littafi kenan daga Anas ibn Malik daga Zaid bin Sabit yau Anas ibn Malik ya yi ruwaya wurin wa ruwaya sahabi kenan a wurin sahabi shi zaid bin sabit shi ne wanda manzala su salama ya ce ya fi ku abin wanda ya fi ku sanin raban ilmin raban gano ne zaid bin sabit wanda ya fi ku sani ilimin rabon gado yana daga cikin wanda ya jagoranci kwamitin mai barakallahu rubutun alkur'ani a zamanin sai na abubakar da zamanin sai na Ufman zai bin ya ce ta saharna ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun yi suhur tare da manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare muka ci abincin sahur din kun gane maganar ashe yana ci abinci tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da muka ci abinci tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam thumma qama ila salah sannan sai ma'aikin Allah ya miƙe ya nufaci sallah bayan ya kammala sahur mun gano wannan sai ya miƙe kuma zai ci gaba da sallah ƙala anas sai anas bin malik ya ce ƙultul zaid sai na ce ma zaid bin sabit kam bainal azani wa suhur tsawon lokaci nawa aka samu tsakanin kiran sallah wanda ke haramta cin abinci da kuma kammala cin abincin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ban bai maganar domin kiran sallah na asubahi guda ne guda biyu akwai wanda ke haramta cin abinci akwai wanda bai haramta cin abinci wanda ke haramta cin abinci shine wanda ake yin shi bayan alfijir ya keto alfijir as-sadiq ya keto wannan sahur din wannan kira sallah shine wanda ke haramta cin abinci domin kuma an shiga gobe shine Anas bin Malik yace to tazarar minti nawa aka samu daga kammala sahur din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa kiran sallah ina fatan tambaya ta fito ciccif ta yadda za ka gwada ta tsakanin kammala suhur ɗinka da kuma kiran sallah wacce tazara ake samu sai zai bin sabir ya ce ƙaduro hamsin aya za a samu gwargwadon karanta ayoyi hamsin kun fahimci wannan ko da kuma karatu kyakkyawan karatu domin Allah ta'ala ce yi da annabin shi warattilil qur'ana tartila za a karanta shi ne bi tartil a hankali to da kyakkyawan karatu ba karatu a guje ba ba kuma karatu wanda ya fi kowanne saiɓi ba za ka karanta kimanin aya hamsin a wannan tazara to wannan shine gwargwadon abin da ya kasance haka dai yanzu nan mun san cewar ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yanayin sahur ɗin shi ne a ƙarshen dare kaga ba yanayi ne a farkon dare ba ba yanayi ne a tsakiyar dare ba yanayi ne a ƙarshen dare ƙarshen daren kuma ba ƙarshe na ƙolu ba mun gano wannan da kyau ƙarshe wanda yake tsakanin kammala cin abincinsa da sahur ɗin ka iya karanta ayoyi hamsin to haka wannan ita ce karantawa ta yin sahur kada ya zama mutum ya ɗabi'antu kullum a makare yake lauma ƙarshe tana cikin cikinsa ana kiran sallah na biyu ma'ana kiran sallah da ke haramta cin abinci kaga ko aya biyu ba iya karantawa ba sai ya zamana kuma abincin da zaka ci na sahur ba zai ma tasirin da ake bukata ba nan zaka ci shi ne a kuce inda ke karantawa ta musulunci kuma ba a cin abinci a kuce an gano wannan da kyau kuma ba a cin sahur wanda a nasalan yi bayani kuma a farkon dare karfe ɗaya ka ce ka ci sahur ai kaga ka ci a farkon dare ba lokacin da ake magana ba to lallai sai a hatara sosai da sosai ma sai dai kai abinda muka faɗa ɗazu idan mutum yana jin tsoron kuma kada ya kare da wuri ayo dole ya tafi da wuri kenan an gane wannan ko ka ganye za sai saya da wuri din ya zo ya ajiye a ɗaki amma dai ba a sahur a farkon dare kuma ba a yi a ƙarshen dare na gaba ɗaya ta yadda da mutum ya kammala cin abinci kuma da an kira sallah kada mutum ya ɗabi an da irin waɗannan al'amura ɗin kullum so ake al'amarin ka ya zama tsaka tsakiya tsakanin cin abincinka da kammala sahur zai karanta aya hamsin to yanzu wannan aya hamsin za ta kai kamar mace nawa kasan aya hamsin kuwa kakan karanta aya hamsin a minti nawa a'a ai ba to bane ko ba na karanta qur'ani ba ba dai an san qur'ani ba kuma kowa yana karantawa yawwa ba mu ce suratul izawaka ba ba mu ce suratul mudaththir ba ba mu ce suratul muzammil ba farko farkonta kun gano kuma mu ce ayatul daini ba eh suratul nuh ai eh ko suratul baqara din ayoyin farko na suratul baqara ba dogaye bane tun daga farkon baqara har zuwa aya hamsin ɗinta ba dogayen ayoyi ba ne na ƙarshe ba kuma gajeru ba ne na ƙarshe ba dogaye ba ne sosai ba kuma gajeru ba ne sosai ayoyin can ciki na bakara sun fi na farko-farkonta tsawo ba mu wai a farko-farkon babu masu tsawo ba wani kuna lil mala'ikatu su judu li adam sun suna da tsawo na shafa amma dai ba wai zaka iya cewa sun fi kowanne tsawo ba ga irin su ayoyin suratul isra irin ayoyin suratul ahzab kamar yadda ya faɗa kun gano wannan to kakan karanta aya hamsin a minti nawa a minti nawa kake karanta izu ba kai kake <laughs> kai aje karatun ka jefe <laughs> a shi haka yake karkace ta yawa kowa yana fara abin da yake yi ne izu fida a kai aje ka gefe guda minti talatin kuma sonar abin nan ba mu ce wanda ya fi kowa saibi ba don ba da tagimi za a karanta ba ba kuma a ce wanda ya fi kowa sauri ba za a ce oh, lararwa mu da amatan a gaba wannan ba kuma ka gani? ke baka ce komai ba to yanzu a samin na farko kowa ya kwatanta daga an jima nan ya ga minti hamsin minti ne za su ci shi kai a je karatun ka gefe guda <laughs> minti ashirin da biyar ayan izifi guda nake magana izifi guda izifi guda eh an ce ka aje na karatun eh to ai ba da shi za ka fi hukunci ba ba a ɗaukan wanda ya fi kowanne ba kuma tsawo ko gajarta shi yasa na ce duk yanzu shace ba da kuke tunda ba ku lissafa ba kowa sai ya ga a karatun shi a izifi guda minti nawa yake yi yake dauka kun gane wannan aya 50 minti nawa yake dauka da izinin Allah ta'ala a gobe sai abin aiki din kowa in ya karanta ma'ana zan fara karɓar daga sallah azhar ta gobe daga sallah azhar ta gobe ina jin kuma kowa ya karanta da inda kuma ba ba kuma mutum akwai abin da ya sa a gaba ne to kaga gani yanzu yan wa suka ce wanda yake daidai gwargwado muna musu kyakkyawan zaton suna yawan tafiya akan qur'ani minti goma sha biyar zuwa sha bakwai haka to ka kaga yanzu ana buƙatar tsakanin kammala cin abincinka na sahur zuwa kiran sallah a samu tsabtatacciyar minti goma wacce ke babu hayaniya a ciki kun gane wannan da kyau ko ya ce ana samun gwargwadon abin da zai sami abin nan ƙaduro hamsin na aya gwargwadon karanta ayoyi hamsin an aishata wa ummi salamata radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم ما كنت متمن da janaba ta kama shi lokacin suhur, alfijir bai fito ba azumin shi na rana yana nan to idan bai wanga ba kuma sai da alfijir ya fito fa hadisi daga na aisha ummul mu'minin da ummu salamata nau kenan biyu kenan daga cikin matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ce anna anna sallallahu alaihi wa alaihi wasallam lalle ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi kana yudiri al-fajr al-fajr ya kasance yana riskarsa bai yi wanka ba al zai keto ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bai yi wanka ba wa huwa junubun min ahlihi yana dauke da janaba daga iyalansa alfijir ya keto bai yi wanka ba sun mai yaghtasilu wa yusum sannan sai yi wanka kuma ya ci gaba da azuminsa saboda me janabar ta samu ne kafin alfijir keto kun gane maganar ko janabar ta samu kafin alfijir keto to da alfijir keto sai mutum ya ci abincinsa ya abin idan ya kammala ko da alfijir ya keto ya halatta wankan shi azumin shi yana nan garau kun gane tun da janabar ba ta zo ba bayan alfijir ya keto an gane wannan da ke ko tambaya ta gaba to idan kuma mutum yi mafarki fa sha ɗaya rana ya azumi shi na ranar eh mai dalilinku mai dalilinku wani ce za mu kai wurin <laughs> eh mai dalilinka bacci ne kuma ce idan mutum yana cikin bacci ai wancan dalilin shi za ka kawo ba wannan ba rufi alƙalamu an salas daga ciki akwai bacci sai shi mai bacci har sai ya tashi kun gano wannan mutumin da yi mafarki an bashi giya yana ta kwankwada giya yana ta kwankwada giya sai da ya tashi kuma zai mai hukuncin ya sha giya ne yawwa saboda idan mutum yi mafarki ya yi kaza ya yi kaza ya tashi ya gan jaga shi kenan sai dai ya je wanka ya wanke wurin ya ci gaba da azuminsa azumin shi yana nan garau ba abin da ya taba azuminsa mafarki aka ce ana bi ta radiyallahu an عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه fa inna ma at'amahu Allah wa saqa hmm? <laughs> ana bi hurairah radiyallahu an an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi anna ne da sigatul jazm kenan ni kuma da ana daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam qal manzan Allah ya ce ba za ta yi illa ba saboda ana ana ce zuwa ga sahabi ko ba za ta zama da illa ba man nasiya duk wanda imanta domin man a shartiyya ce kuma ta'um man duk wanda nasiya ya manta wa huwa sa'im ya manta yana azumi kwata-kwata ya manta yana azumi fa'akala aw ba sai ya ci abinci ko ya sha abin sha falyutimma saumahu sai ya cika azuminsa to kamar ya cika azuminsa ya mayar da wani makofin wannan nan gaba ya wani kwaɗe kenan kun gane wannan da ke ko kun gane tambayar ta ko dai kun yi shiru ne falyutimma sawmahu ya cika azuminsa ma'ana idan azumi ya huce ya karo ɗaya kenan eh eh <laughs> ta'amahu Allah wa saƙa abin sani kawai Allah ta'ala ya ce da shi ya shayar da shi eh, har yanzu ta fito fili ko ba ta fito ba <laughs> sai ka ƙara da ruwaya turmuzi wa fara alaihi babu wani ramuwa akan shi wannan ɗaya kenan daga cikin dalilan waɗanda suka ce idan mutum ya manta ya sha sai ya rama saboda masala ya ce falyutin masaumako ya cika azuminsa sai suka dauki ya cika azuminsa ya mayar da wani makofin wannan ko za ka ce lafazin ba zai dauka ba inda a ce iya falyutin masaumako ne ya cika azuminsa ihtimali ne ko dai ko dai ba wani abu da ka ce kawai ne ko kuma ba'if amma dai ihtamil cewar ya karo wani makofin wannan da me kuka dauka idan mutum ya zo ya samu ana sallah kun gane ko falusalli abin nan mai ke cewa eh, wa ma darabtu fasallu wa ma fatakum fa'atimu fa'atimu ina ce ka karo wani ne wani ka ciko eh ko dai fa'atimu ko dai faqadu madauki lafazin fa'atimu tunda suke da wannan za ka kawo wani ne ya cika wancan ko ba za ka kawo wani ba za ka kawo tsoraka idan ya faliti mahu ya ci ko wani kwaya ɗaya makafin wannan an gane wannan da kyau ko amma wanda ya fi wanda yake shine yafi bayyana cewar maso mahu ya ci gaba da azuminsa ya cika azumin shi na wani yinin babu komai saboda mai fa inna ma at'amahu Allah wa saqa abin sani kawai Allah ta'ala ya ce da shi ya shayar da shi a wata ruwayar kuma babu ramuwa a kan shi to haga babu ramuwan a akai shi kuma babu kafara kamar yadda ibn hajar ya tattaro alfas din a bulugul mara saboda kun ga wannan ya takaice ne akan ruwayar bukhari da muslim kadai kun fahimci wannan amma sauran riwayoyin da suke bulugul mara cewar babu ramuwa a kan shi babu kuma kafara to in ka tattara riwayoyin gaba daya sai su nuna maka cewar in mutum ya manta ya ci ko ya sha ya ci gaba da azumin shi kuma ba zai rama ba balle ka fara an gane wannan da kyau ko da haka ba za ka zo ka bude murya ka ce duk wanda ya ce ya cika azumin abin nan wanda ya ce idan aka yi mantuwa mutum ya yi mantuwa ya ci zai rama ka sani ko waɗancan alfasu ɗin ba su zai gare shi ba kun gane wannan da kyau ka sani ko abin da ya kalla suka ce abubuwa guda biyu shi azumi da ka gan shi nan wajibi ne aka ɗora maka ka yi idan ba ka yi shi ba akwai zunubi ko babu akwai zunubi idan ka sha shi akwai zunubi ko babu idan ka kare azumi akwai ga hadisi nan zamu zo mu karanta wanda yake gaba ɗaya maka da madina gaba ɗaya garin maka yace babu wanda ya kai shi talauci wannan hadisi ko dai wani can gaba abin da muke magana anan shine in kun lura idan mutum ya kai da azumi akwai zunubi ko babu ko akwai zunubi shine suka ce nauyin zunubin ne aka ɗauke mishi amma yanzu ya rama guda saɓanin inda da gangan ya zai yi mai kafara inda da gangan ya sha zai yi mai kafara to tun da mantuwa ce Allah ta'ala kuma ya ce rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana saboda haka yanzu ba za a kama shi da laifin kafara ba za a kama shi ne da laifin rama kwaya daya saboda azumin wajibi ne akan shi inda ba haka ba to sai yi kafara kun fahimci wannan da ke ku wani shine tafiyar waɗanda suka ce idan mutum ya sha azumi abin nan ya ci ko ya sha da mantuwa sai ya rama to amma waɗannan ruwayoyi da muka har hada da waɗanda ke gabanmu da wanda ibn hajar ya kawo cikin bulugul maram su za su nuna cewa dai ubangiji allah maɗaukin sarki ya shayar da shi daga cikin falalarsa ba zai rama wannan na wannan yinin ba kuma idan azumi ya kare ma ba zai kafara ba saboda ya manta saboda waɗannan ruwayu da aka kara da su bi abi hurairah radiyallahu anhu qala بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت قال ما لك قال وقعت على امرأتي وأنا صائم وفي رواية أصبت أهلي في رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد إطعام ستين مسكينا قال لا قال فمكث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل قال أين السائل قال أنا قال خذ هذا فتصدق به فقال الرجل ألا أفقر مني قال يا رسول الله فوالذي فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك الحرة أرض تركبها حجارة سود أنا أبي هريرة رضي الله عنه حديث رضا أبو هريرة الله تعالى يدرشي قال أبو هريرة يتي بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم بين ظرفني wata rana muna zazzaune a tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam muna zaune a wurinsa mun sha maimaita irin wannan falalar ta sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna zaune suna karɓar karatu daga gare shi kai tsaye asalin original kofi din Allah kuwa amma ga yanzu ai fotosa dan fotosa eh, Allah shi ke yi ba ga saboda fotosa ba ma sai ga an je wani ya ce a littafin shi ma ba haka bane ai fotosa din yayi yawa su kuma kai tsaye suke karban shi daga baki mafi tsarki ya ce suna zaune a majalisun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ana karanta da al'umma addini iz ja'ahu rajulun kawai sai wani mutum ya zo mushi mai suna wani mutum a cikin al-mubahamat hmm? eh ko ba rajulun aka ce ba iz ja'ahu rajulun malaman nahawu su ce na kira malaman abin nan hadisi su ce mubaham. tunda lam yusammi ba a faɗi kowaye ba suka ce sunan salamatu bin sakhar salamatu bin sakhar mm. faƙali ya rasulallah sai wannan bawan Allah ya ce ya ma'aikin Allah halaktu ya ma'aikin Allah na halaka qal sai ma'aiki Allah ya ce malak me ke tafa da kai me ya faru ma'aiki Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi ya mai istifham da alfas masu kyawun gaske ya ce malak me ya same ka qal sai mutumin ya ce waƙatu alamra'ati na afka ma iyalina wa ana alhalin ina azumi na afka ma iyalina alhalin ina azumi wa fi riwaya a wata eh ma ahalakaka me ya halakar da kai sai kuma kuka bani nake karanta ruwa da ke hannuna kaɗai ma a halakak me ya halakar da kai tun da fili sa ya halaka ne idan muta'addi ne sai a ƙara mashi hamza ya ce halaktu kaga ba maf'ulun bihi ya ce na halaka sai ce wa ma halakak me ya halakar da kai me ya batar da kai me ya faru qal sai ce wa qatu ala na afka ma iyali na wa ana sa'im na azumi wa fi riwaya a wata riwayar asabtu ahali fi ramadan na sadu da iyali na cikin watan ramalana in ji wannan mai tambaya kullum abin da muke magana da ya tashi tambayar bai tsaya yana bin gefe-gefe ba sai ya huce kai tsaye wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kullum mutum yana son ya tambaya in zai tambayar kada ya cuci kanshi ya cuci wani ya je ya samu wanda yake ya san ya san wannan abin ije ime wannan tambayar sai ya ce wa ya yas'alul ulama ya tambayi malamai ba ya kawai tambayi mutane garo garo kan jiji bai ce ai ya tambayi malamai ai malamai sun ce mai kaza wanda yake ilimin wannan bawan Allah inda za a mai da shi ilimin likitanci ya maka allura da wani ilimin zaka ce hmm? allura kuma kun gane maganar kai tsaye sai wuce wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ga abin da ya faru faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce da shi hal ta jidu raƙabatan tu'tiquha shin yanzu za ka samu baiwa ka ƴan ta domin raƙaba shine wuya kun gane ko falakata hamal aqaba wa ma'adara kamal aqaba fakku raƙaba shine ƴan da wuya to ai ga wuya kuma juzu ne minal insan kun gane wannan da kyau ko ma'ana yantar da bawa shin kana da wani bawa tuti ƙoha ma'ana ban da namiji kenan eh saboda haka ai labazin rakabatu aka kalla tun da rakabatu ɗin mu'annas ce sai a zamiri ɗin ya zama mu'annas ba wai ana nufin wuya na mace kaɗai ban da namiji ba an gane wannan da kyau shin kana da wata baiwa ko kana da wani bawa tu'tuku hada zaka yanta mataki nuna kenan na farko saboda ga abin da yayi kun gano wannan da kyau ko wannan yasa da yawa kuke ganin malamai suke ba da shawarar tunda dai ba ba tanzilun na min rabbil alamin ba cewar ayi azumi dab da watan ramadana ko yana da wata falala ta musamman eh kun yi shiru to amma sai ga aure gaba ɗayan shi an tattara shi an mai da shi sati ɗaya kafin ramadana wani ɗaurin auren fa ana yin shi yau juma'a ne gobe asabar gobe za ta yi da azumi kun gano wannan saboda Allah ya zo wani irin bom ka dasa anan ai mutum ya gyara ne sosai da sosai kai kawai himma ka yanzu dai a ɗaura auren kai ta azumi a gidanka himmaka kada yaron ka yi azumin bana babu mata ka je ka ɗora masa azumi aure dab da watan ramadana shi wannan azumi ɗaya ya abin nan dubu ga yadda tambaya ta farko yana da baiwa kun gane magana da kyau amma gaskiya tsarin da ake akai gaskiya na bukatar gyara ni dai ban sani ba hallakun min ilmin fa lana cewa akwai wani falala ta musamman yin azumi abin da ɗaura aure a watan sha'aban ko ɗaura aure a sha biyar ta biyu na watan sha'aban kun gano wannan da kyau in dai ba wani umarni kuka samu na dole ba me wannan ku ta ɗaura aure Allah kaɗai ya san abin da samarin ma'auratan nan suke yi gafin gauranta ya dame shi gafin gauranta ya dame ta ya kake ganin za a yi a watan ramadana sati ɗaya kafin azumin ramadana a ce an ɗaura aure dole ne malam ku abin nan karku gogware ku ya karku ce mana abin nan sai yanzu ana jimadar ula ana jimada sani ga rajab duk mai laifi a ciki kun gane maganar ko amma malam a je dab da azumin ramadana nan gaskiya akwai matsaloli da ake kuke tunanin tsindama 'ya'yanku a ciki haka ne kuma haka bane an yi shiru kai eh, ga abin da suka ce a daina zuwa karamar sallah lafiya a lafiya kalau abin zuwa karamar sallah a ga siti shawal dai mun ba wajibi bane sai ke ta same rana amma abin nan dai yawan kai daya kwana uku sai ka sake yin daya ko kwana biyu ka sake yin daya da haka dai ka abin nan Allah ya sauke qala la sai mutumin nan yace a a ba shi da baiwar da zai yantar ba shi da bawan da zai yantar sai ma'aikin Allah ya ce fa hal tajidu it'ama 60 miskinan shin ya hal tastati'u an tasuma shaharaini mutatabi'ain yanzu za ka iya yin azumin wata biyu a jere an gane maganar za ka iya azumin wata biyu a jere matakin nano kenan na biyu matakin farko yana da bawa ko baiwa da zai yantar ya ce a'a mataki na farko kenan mataki na biyu zai iya azumin wata biyu a jere mutumin da ya azumin wata bai iya kai ramadana ma a a abin nan ba zai iya azumin wata biyu a jere shaharaini mutatabi'ai watanni biyu a jere idan ya fara a ɗaya ga watan mu ce ya fara azumin shi ɗaya ga watan jimadal ula sai jimadal ula inu kusani ya yi kwana nauke kenan 29 inu san jimada sani ya inu san yanzu ya yi azumin wata nawa biyu a jere adadin azumin kuma kwaya kwaya kwaya nawa 58 azumin shi ya yi daidai azumin shi ya yi daidai idan ya fara a farkon wata ɗaya ga wata ya kammala a wancan wata na biyu din a ƙarshensa shahararini mutatabi'aini watanni biyu a jere kuma a jere isu kun gano wannan da kyau ko to amma idan bai fara a tsakiyar wata ba a bana a farkon wata ba ya fara biyu ga wata ko uku ga wata ko goma ga wata to wani su yayi sittin an gane bambancin su in kai a farkon wata to za ka bi lissafin watan in ya cika talatin lissafin ya cika talatin in ɗaya ya cika talatin ɗaya ya cika ashirin da tara yanzu kana da azumi ƙwara hamsin da tara amma azumin ka yi in kuma ka yi abin nan duka sun cika abin nan talatin talatin ka yi ƙwaya sittin in kuma duka sun cika ashirin da tara tara azumin ka dai ba shi da matsala mun gano wannan eh kamar ya eh kamar da mata suka dauka sai al'ada ta zo shikenan sai ta lissafa adadin waɗannan kwanaki din da ta sha idan ta dauka a farkon wata ko ta dauka a tsakiyar wata kun gane wannan da kyau ko sai al'ada ya zo mata za ta ajiye azuminta kun gane wannan da kyau ko da mutum ya dauka a farkon watan zulqada zai kare yaushe kenan ya wata uku kenan ku tsoron Allah mana farkon watan zulqa'ada ya dauka zai kare yaushe kenan to ka ce a zulhijja amma ba zai yi azumin goma ga wata ba domin azumi rana ba sunan shi azumi ba ayyamu ka ji kai me nake cewa da umar azumin ranar sallah ba sunan shi azumi ba shara'an saboda kaga ba zai waɗannan kwanaki da aka hana yin azumin zai sha su tunda yin azumin a cikinsu ba sunan shi azumi ba kun fahimci wannan da kyau ko saboda kaga zai kare yaushe kenan ayyamu tashrik ranar sallah ranar goma ga wata kenan da yaushe da yaushe sha biyu su kenan kaga zai kare biyu ga wata almuharram kenan ko kuwa ko ku ga wata almuharram zai ajiye azumi ranar sallah kama ba ku gane lissafin ba kun ban ne kaɗai nake yi eh eh biyu ga wata ko uku ga wata gwargwadon da malamai suka yi saɓani wurin ta hadidin ayyamu ta shirik kun gane wannan da kyau ko hakan nan mace mai al'ada ita ma idan azumin kafara ya kama ta na shaharaini mutatabi'aini shaharaini wani azumi ne zai kama ta shaharaini ne eh a'a to amma yanzu shi manzo Allah yawa magana ko yawa matar eh to idan shi ya dauko mata wuka fa mata ya ce ya ɗauko mata wuka ya ce in ba ce da ba sai ya yanka tafa eh to kar mu shiga wannan babi din yanzu in ya fara kaga idan ya kammala babu azumi ɗaya ga watan ramadan abana ɗaya ga watan shawwal na ma'ana ya ce zai fara azumin shi da wuri kun gane ko idan ya ce zai fara azumin shi da wuri zai fara ne biyu ga watan shawwal ya ƙare yaushe kenan ya kare yaushe kenan wai sai ka ce ni kaɗai nake karatun nan eh eh a ai kaga yanzu biyu ne ga wata ba farko wata ba ne ya fara azumin biyu ga watan shawwal <laughs> it nami me yauwa kaga ya fara biyu ga shawwal kaga yayi azumin rana kenan shawwal kirgawa kenan zai yauwa kirgawa zai zai kirga azumin kwana 60 ranar da ya kammala na 60 shikenan ai ba mu kammala hadisin ba fa hal tajidu ita abin nan shahare ne ko فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا فهل تجد إطعام ستين مسكينا ذاك إيه تشيد مسكيني ستين قال سيتي لا نا باب ba zai iya ba mataki na nau kenan na uku kenan yi zai kowa gama magana nan dasu gaskiya mutane su tsoron Allah ku ku ne malamai da kuke karantar da su wurin ku ake zuwa gaskiya idan aure ya kusa dab da ramadana din nan ana ana dab da ramadana wallahi ku hatara kar ku je ku zunduma ƴaƴanku cikin halaka zaka iya taimakawa mutum ne tsira naka taimakon kun gane wannan da kyau ko yawa duk waɗannan abubuwan da kuka tilasta a kansu aka ɗaura auren ku bi matsayin bashi mana a ɗaura auren tun ya je maza kafin azumin da ya riga ya abin nan zai fi sauki eh wanda ai ba mai musu falalar ramadana din ba ai da wuri mana shine muka ce zuma na juma'a da kula Ka ji garin shiru juma'a da saniya shiru rajab shiru sai an shiga sha'aban sai ya ga malam kamar an kamar wasu ne aka kulle su sai lokacin da za a fitar da su daga fursuna ake ta auren nan dozin dozin za ka ji shi haka ake eh na'am ƙwarai kuwa malam da zaren an yi sai ka ce dama ana yin auren ne don ramadana wallahi malamai wannan dole ne a magance irin waɗannan al'amura dole ne musulmi ba zai so ya ga ana ta zawarawa akan titi ba yan mata ma ba a gama abin nan ba ana ta gaskiya dole ne a taimaka sai ga ana ta yi kamar dan ramadana ne da an kammala ramadana malam kana zuwa kotu sai ga layi ake yi na batun raba aure Allah ya sauke fa hal tazidu it'ama 60 miskinan zaka iya ciyar da miskinai 60 yanzu ana neman adadin miskinai nawa kenan ya halatta ka tattara ka ba mutum daya bai halatta ba bai halatta ba ga tamiz na sittina sai aka ce miskinan sai da aka samu abin nan sai da aka zama mayyiz ya zama adad 60 sai ka samu miskinai 60 tukunna bai halatta ka ba mutum ɗaya ba kun gano wannan maganar ka duk wanda ka ji ya ce ma wai za ka ba mutum ɗaya ma to bari mu ka faɗa nan nan eh sittina miskinan aka ce maka kai kana nufin ka kirga yara mutum goma ka bashi ko suna karkashin shi ne ko wanne da girkin shi miskinin wahidin ne wannan ai an gane maganar ana maganar miskini wanda yake girkin shi daban yana da 'ya'ya goma amma 'ya'yan nan nashi kowanne girkin shi daban kowanne sai ka je ka danka mishi nashi yanzu gama miskinai ne kenan goma saura nawa saura hamsin eh. eh. eh. a ah. ba zai yi ba shi ne yake magana a ba zai yi ba ba zai yi ba ai ka lura ka lura idan wannan idan wannan girkin kuɗe ba za ka ba shi girki ba za ka ba shi zakka ba ka fahimci wannan ko idan kuna girki tare wa da kani to ɗaya ba zai ba ɗaya zakka ba to ai dai ta sake wata dabara aka yi to amma idan ya zama na kowa girki shi daban to shi kenan yanzu kowa yana zaman kanshi ne yan samu miskinai sittin din ma gaga kuma mu sani miskinin shar'an ba miskinin adatan ba mu abin da muka dauka miskini shine gajeye sai mutum ya tafi gidan gajiyayyu wani zai je ya samu miskinai wani yana da tirela wani yana da motoci ana mai tasi wani yana da kabu mashina ana mai kabu kabu wani daga ganshi na kasashen na kai ne na kasashe <laughs> Allah kuwa Allah kai ne na kasashe sai da ka abin da shari'a take nufi da miskini shi zaka tambaya irin shi sittin zaka samu ka ba a ba kai bane an je ka hakura ka ce a dare da nisa Eh. Aliyu na Ali bin Abi Talib da yake magana kan rantsuwa ya ce cewa biyu kun gane ko za ka iya ciyar da mutum sau biyu ranar da dare ban da iftar abincin safa ai wannan ya fi kowane sauki abincin rana da abincin dare yanzu ya rage waɗanda ka tara yanzu su goma suka ci da rana idan mutum bakwai suka zo da darafa saura uku kenan faga yanzu tabbas ka san ka ciyar da bakwai tukunna wannan ya halatta ka girka da ɗuminsa ba wai Allah ya ba ku ba da ɗuminsa su zo su gasa hannu su ci su ci da rana kuma ka ce don Allah su dawo da yamma don Allah ku dawo kun gano wannan da kyau ko ka hada su da Allah su dawo wannan ya halatta ta wannan waje hidin amma so biyu kuma da Ali bin Abi Talib yayin magana akan rantsuwa wannan shine abin da na sani qal sai mutumin ya ce la ai ba ni da abin da zan ci da miskine 60 kun gano wannan da kyau ko karka ji bawan Allah nan ya ce ba shi da shi kai baka ce baka da shi Allah ya san abin da kowa ya aji kun fahimci wannan da ke ko Allah ya san abin da kowa ya ajiye tambaya ta farko waya tana cikin larurar rayuwa ko bata ciki a yanzu ko dai ba ji ba eh waya za ka iya ta cikin larurar rayuwa larurar rayuwa duk inda za a ci za a ci ina lamba waya shi kusan kashi 90 bisa 100 ko kashi 97 ana maganar a eh? ko zuwa aka yi a neman ka a gida ba a same ga za a ce a bada number waya shi kun gane magana ta to yanzu idan waya tana cikin larurar rayuwa to waya mai tsada tusim tana cikin larurar rayuwa fata ciki saboda haka idan kana da waya ta dubu bakwai ta dubu takwas ba za ka ce ba dole ka sayar da ita ka sai ta 1500 ka sai wacce za ka larurar rayuwa da ita wannan cikon ka amfani da shi an gane maganar da kyau ko ba gane ba idan gana da waya ta 7,000 ta 6,400 ko ta 6,700 ka gane wannan da kyau ko sai wannan ya same ka to yanzu za a ga akallan waya da ake da ita ba da ita ce wannan zen ba nan kuke sai da ita eh? to tsada ta dubu biyu kaga ba yabo ba fallasa sai ka sai waya ka ta dubu biyu kun gane wannan yanzu saura nawa kenan idan ta dubu idan wayar ta dubu shida ce da ɗari bakwai kaga yanzu ka sayar da ita watakila ta dawo dubu biyar kun gane wannan yanzu gana dubu nawa a hannunka kana dubu uku a hannunka ka gane wannan da kyau sai kuma ka sake dubu wata kadarar taka kana da kaji da kake kiwo kaji larurar rayuwa ne ko ba larurar rayuwa ba ne ba rayuwa ba ne ka sai ka tattara kajinka ka sayar kana da awaki da kake daurewa dama kana daure su ne dan bukata in bukata ta kama ka bukaci kayanka ko ba kwasa suke suke cewa an kama matsu matsu kayanka wa ga dan waɗannan raguna da awaki da mutum da ya tattare kaga duk zai kama su ne isayar domin it'amu 60 miskinan kun gane magana sosai saboda ka za a fayyace me ya larurar rayuwa wanda yake bai kamata ka sayar da shi ba wanda yake kuma me ya larurar rayuwa ka gane wannan da kyau kaga yanzu ba za a ce gida ɗaya kawai tallin talka mallaka a ce ka sayar da shi ba domin gida larurar rayuwa ne haka ne ko baka bane to amma kana da gida biyu ɗaya kana ciki ɗaya ka bayar da shi haya a dole ka matsa kayanka an gano wannan da kyau ko yauwa dole ne waɗannan shi yasa ko ga na tsawaita bayani don kada mutum ya ji cewar kawai shi nufin shi sittina miskinan ya ji kuɗi a aljihun shi kashi su ne ake nufi da sittina miskinan wannan ba shi bane duk abin da ka san ka ɗaure ka ɗaura sa ka ɗaura waye ka ɗaura waye dole shi zaka je ka kwance ka sayar domin biyan waɗannan al'amura ɗin dama in ka matsu masu kayan ka kuma matsuwa ta kama yanzu so yanzu ba za ka je mata ba za ka tashi daga mataki na farko zuwa mataki na biyu ba sai idan mataki na farko ya faskara wanda yake shine tahriru raqaba mataki na biyu kuma shine mai azumin wata biyu a jere yanzu idan za ka iya azumin wata biyu a jere ba za ka tashi zuwa mataki na uku na iya ta'amu na miskinan ba ko da kai ne kuwa ka fi kowa kuɗi kun gane maganar haka za ka biyo su a jere sai idan lallai ba za ka iya ba sannan za ka je mataki na gaba yanzu shi har an zo mataki na uku tun qal yace la ba shi da abin da zai wannan qal nan wassalam abin al'asulu shine mutum zai iya yi al'asulu mutum zai iya azumin wata biyu tunda me tunda duk azumin nan da ake yi yana yi kun gane wannan da kyau ko ba za a fahimci cewar ba zai iya ba sai idan mun duba azumin da ya huce ko yana ko yana fama da zazzafan ciwo wanda yake za a iya samun waraka nan gaba kun gane maganar ciwon da za a iya samun warkewar shi nan gaba zai saurara idan ciwon ya wuce sai azumin shi ciwon da ake tsammanin irin wannan ba kasafai ake samu ba ko kuma irin shi ne idan ya azumi kaɗan sai ciwon ya taso shi a duk lokacin da ya matsan azumi lokacin da ciwon yake tasowa to ga wannan dalili ne cewar ba zai yi azumi ba domin me domin azumin da ya gabata a duk lokacin da ya azumi goma sai ya tsaya ya huta ciwon nashi yana damahi sosai da sosai in ya sake wasu kuma sai ya sake hutawa in ya saboda haka azumin da muka gama na bara shi azumi ashirin yayi yanzu kaga akwai nawa kenan akan shi goma kuma a hankali ya rama waɗannan goma ɗin kun gane wannan da ke ko to ga mai wannan ba zai iya yin azumin sittin a jere ba to daga nan sai ya je mataki na biyu Allah ta'ala ya saka da alkhairi qal yace fa makatan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai ma yake Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya zauna la ku sakata sai in shiru kenan ya zauna ya shiru mun haɗa ruwaya duka biyu kenan ko fa sakata da fama kasa sai ya zauna in shiru fa bainama hannu ala zalik abu ya ce muna cikin wannan hali utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi araqin fihi tam sai aka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam katon kwandon nan idan an kai hatsi kasuwa ina ce ko ni katon kwando da ake zubawa a ciki wanda yake a ciki suke awo mai sunan shi eh ana cewa sahu ana cewa baka injiniya da sakwatanci ke cewa eh kwando ya karami kenan irin na tumatir din nan ko sai an kara da babban kwando eh a tambayi suleiman eh katon kwano to sai aka kawo manzo Allah sallam katan katan kwando fihi tamrun abin da ke cikin wannan kwando shine dabino tamrun ƴaƴan dabino da yawan gaske kenan tamratu shine mafrad wanda ake bambance mafrad din da jam'in shine da ta'un shine mai ruwa ya ce wal araku abin da ake nufi da arak din shine almiktal abin au katan kwando da ake au da shi qal sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aina sa'il ina mai tambayan nan ina mabukacin nan da ya ce ba shi da me kal sai mutum ya ce ana gani nan to wai tambayan nan da muke maganar nan da muke ina ake wannan maganar a wajen masallaci ko a cikin masallaci kun yi shiru eh shi mutumin ya yi wankan janaba ba ko bai wanka ba eh don ya ce wa ƙato alamra'ati ko ba haka ba ƙal sai ma'aikin Allah ya ce huz haza fatasaddaqa bihi ko fatasaddaq mansubin ko majzumun eh majzum ne naku khudh hadha karbi wannan fatasaddaq bihi ka je kai ba da sadaka kaga wani ya zama fil amri kenan a nuskar da ke wuri na fatasaddaqa bihi kai je kai sadaka da shi ya zama fa'u sababiyya kenan yanzu kaga zai je ya ba da wannan a matsayin me sittina miskina aga manzon sallallahu alaihi wasallam shine ra'ufun kenan harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim ana kawo wannan saboda shi ne mabukaci sai ya gabatar da shi ya ce ga wannan ka je ka biya bukata ka da shi ya zo majalisun manzan Allah sallallahu sallam yana kuka zai koma yana me yana dariya kullum haka ake so mutum ya ɗabi'antu karatu da ladubu da komai naka qal fa qala rajul sai mutum ya ce ala afqar minni ya rasulullah ya ma'aikin Allah yanzu akwai wanda ya kai ni bukata ya fi ni bukata a yanzu akwai wanda ya fi ni bukata ya ma'aikin Allah fa wallahi ce ina rantsewa da Allah ma bai baina labatai ha ko daga ko samu laba eh ko ba ke ba ma bai baina labatai ha babu wani wanda ke tsakanin allon kafaɗin nan nata guda biyu ita ina ha'u damir ya'udu ila almadina garin madina babu wani mutum ma baina labatai ha ahlu baitin babu wani gida a tsankankanin garin madina baki daya ma'ana labatai ne yuridu harrataini shine mai tafsiri ya fassara su ina jin naku ya kawo haka ko yuridu harrataini labatai ha harrace ne manyan unguwanni guda biyu manya-manyan unguwannin garin maka a wannan lokacin guda biyu ne shine alharratu sharqiyya da alharratu gharbiyya su ne manya-manyan unguwannin madina a har yanzu haka ake kiran su ana kiran wannan gharbiya ana kiran wannan sharqiyya su ne manyan unguwannin da suka raba garin madina kuma har yanzu wannan sunan yana tare da su shi ne ce a tsakankanin manyan unguwannin nan gaba daya ma'ana garin madina kaf ɗin shi babu wani ahlu baitin wani gida guda ɗaya afkara min ahli baiti wanda ya kai gida na talauci kaga shi yasa yace ba shi da abin da zai ciyar da wa sittina miskina fadhika rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi idariya hatta badat an yabu har haƙorin suka bayyana sallallahu alaihi wasallam ce a sun maƙal sannan sai ma'aikin Allah ya ce a ta'imhu ahlak ka je ka ciyar da iyalanka mana auren ya tabbata ko bai tabbata ba wanda yake ta sanadiyar su ne aka samu wannan <laughs> wannan da'ami din kun gane maganar ya zo majalisar manzo Allah sallallahu yana kuka ya koma yana dariya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama alharratu idan aka ce alharra a larabci ana nufin ardun tarkabuwa hijaratun sud ƙasa ce da manya-manyan duwatsu baƙaƙe suka cika ta mana akan abin nan ƙasa ce da duwatsu suka sha makance kanta mana duk kawai na ka duba dutse za ka samu sud kuma dutsen baƙaƙe mana jimisa shine aswad a mufaraɗin shi shine aswad dutse ma wanda yake baki kun gane wannan da kyau ko wannan da ya nuna mana cewar lalle mutumin da ya afka ma iyalinsa da watan azumin ramadana yana azumin watan ramadan to lalle ilalla wannan mutumi zai yi kafara kuma abu na farko da zai yi shine yan baiwa idan bai samu dama bai azumin wata biyu a jere idan ba zai iya ba ya ciyar da miskinai sittin wannan shine abin da zai kun gano wannan da kyau ko kaga idan abin ya fuskara watan azumi sai ka tura ta gidansu ka ce ta huta lafiya a wallahi kawai ka kawo ta gidansu ne ta huta dai ta azumin watan ramadana a haka ne ko ba haka bane eh ka ce me malam umar lafiya dai a wallahi zaka dan kana tsammanin zaka dan yi tafiya ne ko dai fir ka je bidda kwana uku kwana hudu ka dawo ya je fi sauki mai kuke cewa ba kun ci hanyar lafiya bita da shekara ba nan ne gwargwadon halin sa'ai ka gane ko ai gwargwadon aljihun shi zai ciyar eh, eh, eh, a idan yana da buhun shinkafa ba da buhun shinkafa da shinkafa shinkafa ma akwai gwamnati akwai gidan shi ba a ci abinci in aka ci shinkafa ta kasuwa furzar da ita ake yi sai kuma zai tasa mutane a gaba ya ce zai ba su a gaba zai zai tasa mutane ya ce zai ba su shinkafa eh min asauti ma tudi mana halikum ba ai abin da kuke ce da iyalanku shi za ku bayar tsaki haka aka yi na rantsuwa ka haka zai dauka irin wannan subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik